ƙwalsa kusan shekara biyu ba ta iya yin azumi to sai bata fitar da kai ba saboda tana sa ran idan ta samu sauki za ta iya biyan wannan azumi da aka bi ta na shekara biyu har yanzu ga shekara ta uku ta zo tana tunanin za ta yi amma ta kasa shine take son malam ya mata bayani game da wannan mara lafiya Allah ya bayani akan shi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra wannan shine hukuncin mara lafiya da matafi wayanda suka sha azumi da haka ba shekara uku ba ko da abin zai fi shekara uku za ki ta jira ne ki ta shan magani har Allah warkar da ke. in Allah warkar da ke kira ma azumin da ake bin na ko shekara nawa ne ko za ki ranka su ba tare da ba da fidiya ba ba tare da ba da fansa ba kamar da wasu malamai suka ce ramuwan nan ita kadai za ki yi dan ita kadai Allah ya ambata a cikin alkur'ani abu na farko kenan abu na biyu idan bincike na likita musulmi kwararre amintacce ya tabbatar da cewa ciwon ki na ƙwalta ba zai warke ba in dai musulmi ne kwararre amintacce to za a karɓi magana ta to sai ki tashi da hukuncin mara lafiya sai ki koma hukuncin tsoho da tsohuwa wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miski sai ki dinga ciyarwa amma in ciwon ana tsammanin zai warke za ka ta jira har sannan kirama dukkan azuman da ake binki in ku ya kai matakin rashin warkewa ta sai ki tashi daga hukuncin ciwo zuwa hukuncin tsoho da tsohuwa